This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 16 ga watan Mayun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Shugaban China Xi Jinping ya jinjina ma hulɗar da ke tsakanin China da Rasha. Rasha na ci gaba da barin wuta a yankin Kharkiv na ƙasar Ukraine. dakarun isra'ila sun ce wata tankar yakinta ta kashe dakarun isra'ila su biyar a arewacin zirin gaza to bayan labaran duniya za ku ji cewa rahotannin baya-bayan na bayyana cewa kawo yanzu mutane goma sha ɗaya suka rasa rayukansu daga cikin mutane ashirin da bakwai da suka jikkata sakamakon cinnawa masallaci wuta a jihar kano wata tawagar jami'an tsaron amurka ta isa kasar jamhuriyar nijar domin tattauna hanyoyin kwashe sojojin amurka da ke nijar ɗin. an tarbe su cikin fara fuska to ka san kenan in aka fara abu cikin faran fuska ana yin sasanta yaushe za a tahi lokacin da zai ɗauka ta wani hanya za a bi a bar ƙasa To za mu kawo muku cikakken rahoton da kuma shirin lafiya uwar jiki. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammaci ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. shugaban china shi jinping ya jinjina ma hulɗar da ke tsakanin china da rasha ya kuma sha alwashin ƙara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya karbi bakuncin shugaba vladimir putin domin tattaunawa a beijing kafa yaɗa labaran ƙasar ta ria novartis ta ruwaito cewa shugaba putin wanda ke ziyarar aiki ta kwanaki biyu a china ya kira hulɗar tasu a matsayin wani ginshikin daidaito a duniya ya ce ƙawancen na rasha da china ba na cin zarafin kowa ba ne Putin ya bayyana jin sa ga China kan abin da ya kira ƙoƙarin China na ganin an magance halin da ake ciki a Ukraine. Ya kuma ce zai samar da wato zai sanar da shugaba shi game da ci gaban da aka samu a baya-bayan nan. A watan Fabrairu shekarar 2022 ne dai rashin ta mamaye Ukraine. lamarin da ya janyo kasashen duniya suka yi tir da Allah wadai da ita da takunkumai daga kasashen yammaci da nufin tilastawa Putin din janyewa daga ƙasar ta Ukraine. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce a yau Alhamis nan ya ziyarci birnin Kharkiv da ke yankin arewa maso gabashin kasar domin ganawa da jami'an soji a daidai lokacin da rashin ke ci gaba da kai farmaki a yankin. Zelensky ya faɗa ta kafar Telegram cewa yanayi a Kharkiv ya yi matukar tsanani amma kuma suna bisa kan lamarin. a yan kwanakin nan dai rasha ta kwashe ta kwace ƙauyuka da dama a yankin na kharkiv inda ci gaba da nausawar da rashin ke yi yasa zelensky soke tafiye-tafiye da dama da ya shirya yi zuwa kasashen waje a ranar alhamis din nan dakarun ukraine din suka ce yayin da lamari ya tsananta a kharkiv dakarun ukraine din sun yi kokarin daidaita al'amura sun kuma dakile hankoran da rashin ke yi na ci gaba da nausawa zuwa wasu yankuna a yau alhamis dakarun isra'ila suka ce wata tankar yakinta ta kashe dakarun isra'ila su biyar a arewacin zirin gaza rundunar sojin isra'ila ta ce akwai ma wasu dakarun nata da suka samu rauni a yayin musayar wutar mutuwa ta kai ga adadin dakarun isra'ila da suka mutu zuwa 273 tun bayan soma yakin a watan oktoban bara a alhamis nan ne kuma dakarun amurka suka sanar da kammala ginin wata gada da aka gina zuwa gabar ruwa a gaza wadda ta samar da sabuwar hanyar shiga da tallafin kayan jin kai zuwa zirin gaza ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga jihar Kano na bayyana cewa kawo yanzu mutane goma sha ɗaya sun rasa rayukansu daga cikin mutane ashirin da bakwai da ke kwance a asibiti sakamakon raunukan da suka samu a wani hari da ake zargin wani matashi da cinna wuta a masallaci. a jiya laraba 'yan sanda suka cafke matashin da ake tuhuma da cinna wutar akan masallata yayin da suke sallar asuba a garin larabar abasawa da ke cikin karamar hukumar mulkin gezawa wakilin mu mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani tun da sanyin safiyar jiya laraba ce jami'an kiwon lafiya a asibitin kwararru na murtala da ke birnin kano suke aikin ceto rayuwar mutanen da wannan matashi shafi'u lawan ya cinna wuta yayin da suke tsaka da sallar asbahi a ƙauyen su na larabar abasawa mai nisan kilomita ashirin daga birnin kano yayin da na isa cikin asibitin da hantsin wannan rana ta alhamis na iske mutanen na kwance shiyan. jami'an lafiya na fama da su yayin da 'yan uwa da abokan arziki ke cikin ɗimuwa da jimami musamman bayan da aka tabbatar da cewa goma sha ɗaya daga cikin waɗannan bayan allah ashirin da bakwai da shafi'u lawan ya ƙona rai ya yi halinsa. abubakar adam dan uwa ne ga wannan matashi mai aika aika mutum ne dan uwanmu na cikin gidanmu a cikin masallacin daga iyayensa yayannin yayannin babansa sai kannansa zuwa yanzu wannan lokacin da muke ciki mutum goma sha ɗaya ne suka rasu duka mun je an jere su guri ɗaya a makabartar su kakanni na guda biyu ne jiya an yi jana'izar mutum bakwai yanzu yau da safe karfe takwas haka mun je mun binne mutum uku yanzu bayan na shigo asibitin nan an ɗauki kakana shi ma mutum ɗaya an tabbata shi gidan yanzu za a jana'izar sa yayin da wasu daga cikin mutanen suka mutu dangi da 'yan uwa sun fara fidda rai akan ko waɗanda ake wa jinya za su ci gaba da rayuwa Nazifi Hussaini na cikin dangin waɗannan bayan Allah. Akwai wana suke da ɗan dama damuna sa ran Allah ya su da tsallake. Kwai wana kuma sai dai mu taya su da addu'a ba wani abu da za mu ce sai dai addu'a saboda jikinsa ya tsanani saboda rai a hannun Allah yake ba a hannun ɗan adam ba mu san abin da Allah zai ba duka family ɗin mu ne dan wara da dan kane dan wa da dan ni yanzu magana nake ma akwai iyaye na a ciki akwai ƙanne na akwai yayye na a ciki akwai yaya ma a ciki duka family ɗin mu ɗaya ne A yayin amsa tambayoyin farkon jami'an binciken 'yan sanda, wannan matashi mai aika-aika ya ambata cewa wai 'yan uwan mahaifinsa ne suke kokarin take masa hakkinsa na gado, amma Muktar Adam guda cikin 'yan uwansa ya musanta hakan. na ji yawanci gidajen labarai da tv waye in sun yi hira da shi a can inda yake sai ya ce wai an hana shi gado ne ko an takura masa unguwa ne masa wani abu wannan magana karya ce dalili ko shine babansa ya riga kakansa mutuwa yana da gado baya da gado ko idan babanka ya riga kakanka mutuwa baka da gado ya samu kakansa amma bai samu babansa ba sai kakansu duk ya basu abubuwa kamar ƴaƴansu haka aka raba musu kuma da kakansa ya mutu yayyan babansa guda biyu da ya kashe yanzu su ne gidan namu duka wallahi azimu babu abin da suka rage mana Tinide mai martaba sarkin gaya wanda a ƙarƙashin masarautarsa ne wannan al'amari ya faru Alhaji Aliyu Ibrahim ya ziyarci waɗannan mutane a asibitin ƙwararru na Murtala inda cikin tsananin alhini sarki ya yi nasiha ga matasa da iyayensu. Abun bakin gani sai dai a addu'a Allah ya ba su lafiya su wanda suka mutu kuma Allah ji kansu amma lalle abun akwai tashin hankali. Nasiha dai bata fice kowa ya rika hakuri ba kowa ya rika hakuri da yau a mai da zuciya nesa a rika hakuri da yan uwa domin duk wani abu rashin hakuri ne ke kawo shi kowa ya rika hakuri Allah ya kara mana hakuri Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. 'Yan sandan Isra'ila sun ce sun kashe wani mahari bayan ya yi kokarin daba wani jami'i wuka a gabashin birnin Kudus a daren Laraba. 'Yan sandan sun ce a lokacin da jami'ai ke binciken shi ne suka ga ya ciro wuka ya dumfare su. A nan take jami'an suka wato suka sa bindiga suka hadu shi har lahira. Ba a dai tabbatar da kowane ne wannan mahari ba. harin da ya shine na baya-bayan nan da ake samu a birane da garuruwan yahudawa tun bayan yakin da ta fara da hamas a ranar 7 ga watan oktoban bara lamarin da ya zafafa rashin jituwa tsakanin falastinawa da yahudawa ana kuma samun karin tashe-tashen hankula a yankin gabar kogin jordan inda harin wutar wato inda barin wutar da isra'ila ke yi ya kashe falastinawa kusan 500 a yankin kamar yadda ma'aikatar lafiya da ke ramallah ta faɗa ta kara da cewa mafi yawa daga adadin sun rasa ransu ne daga harbin bindigar sojojin isra'ila hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargadi cewa akwai barazanar fari ya afkawa 'yan kasar sudan su kimanin miliyan hamsin a sassan kasar da suka yi fama da yaƙi mataimakin babban daraktan hukumar carl score ya ce akwai buƙatar gaggauta gani a ƙasa game da alkawuran taimakawa na samar da taimakon jin ƙai daga ɓangarori daban-daban Sukau wanda ya dawo daga wani aiki da ya kai shi Sudan a makon nan ya ce lamarin ya yi matukar muni kuma yana ci gaba da taɓarɓarewa a cikin sauri. Ya ƙara da cewa makonni kaɗan kawai suka rage a yi tanadin abinci a sassan da fur da kordofan kafin damuna ta sauka sadda hanyoyi za su gagara bi. Manoma kuma na buƙatar shiga gonaki su yi shuka lami lafiya kafin barkewar ruwan sama. Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta isa kasar jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin da Amurka ke fatan ganin an yi amfani da su wajen kwashe dakarunta daga kasar ta Nijar. a watan maris da ya gabata ne gwamnatin mulkin sojin kasar ta nijar ta bada sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da amurka tare da buƙatar kwashe sojojinta daga kasar mu a yamai sule mummuni barma ya kuma na da ƙarin bayani Babbar tawagar Pentagon ce ta iso Nijar a ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Meyer da daraktan sashen kula da ci gaban rundunonin mayaka a ma'aikatar tsaron amurka janar dagwin anderson a ci gaba da yunkurin zakulo hanyoyin kwashe dakarun amurka daga wannan ƙasa kamar yadda aka yi alwashi a ƙarshen watan afrilun da ya shige jami'an biyu na tafa ne ɗauke da daftarin fasalin waɗannan ayyuka sun gana da ministan tsaro janar salifu modi a yammacin laraba 15 ga watan mayun 2024 a matsayin share fage kodayake kuma bangarorin ba su yi wata sanarwa ba a ƙarshen ganawar to koya masana ke fasara takun kasashen biyu a wannan lamari na shirin ficewar sojojin amurka mustapha abdullahi kwararre ne kan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa taron zai sa ƙasashen biyu su ciyo kan wannan matsala kuma cikin daraja ba sai an yi wannan hayaniya ba wadda ƙasar faransa ta sha a watan Septemba da ya wuce. Ko sojan Amurka san janye ina tsammani za su samu da yarjejeniya ta yadda watakila sojan na Nijar su kara samun horo daga wajen Amurka ko ta wani fanni. Ka san da ita diplomasiya ana iya samun rashin ganewa da juna amma kuma ta yi ta yi ƙasashen biyu suka gamu ba mamaki a samu a cikin wannan an dai bayyana cewa wannan tawaga za ta tantauna da kwararrun sojojin nijar a kan daftarin da ta zo da shi danganin ayyukan kwashe sojojin amurka sun gudana cikin tsari da tsaro a wani wa'adin da ya dace dr abba sadiq masani ne a kan sha'anin tsaro a yankin sahel kasan amurka babbar ƙasa ce tana da ƙarfi tana da kuma abu da yawa nike tsammani sojojin da suke mulki a nijar su da kansu ba su so wata cikas ta shiga tsakanin da da amurka saboda wannan tawagan nan ta zo za ta yi dan kwanaki a nan nijar ta ba da sawara sojojin nijar su ga kuma yanda ake iya kamar yanda aka gani dai abin an tarbe su cikin fara fuska to ka san kenan in aka fara abu cikin faran fuska ana sasanta yaushe za a tahi lokacin da zai ɗauka ta wani hanya za a bi a bar kasa wannan shine ake tantamna a ranar 15 ga watan maris ɗin 2024 ne hukumomin mulkin sojan Nijar suka ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka sakamakon abin da suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen suka cimma a 2012 matakin da ke nuna bukatar ficewar dakaru 1,100 da amurkar ta girke a arewacin wannan ƙasa. rashin gamsuwa da yanayin da ake ciki a fagen daga shekaru fiye da goma na yaƙi da ta'addanci ya sa sojojin nijar kifar da gwamnati a ranar 26 ga watan yulin 2023 lamarin da ya sa hukumomin mulkin sojan aiwatar da canje-canje ciki har da korar sojojin da wasu kasashen yammaci suka girke farawa da wacce ta yi wa Nijar mulkin mallaka wato Faransa mai sojojin da aka kesta cewa yawansu ya doshi dubu biyar a yayin da Rasha ta fara aiko da dakaru da aka ayyana a matsayin masu aikin horo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaida sule mummuni barma to kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba 大步迈，我走在前。 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cututtukan da suke da dangantaka da gashi ko kuma cututtukan da suke kama gashin kai da kuma yadda ake kula da shi kan shi gashin domin gujewa irin waɗannan cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai Asiya Salman Faskari, ƙwararriya a fannin gyaran gashi da kuma cututtukan da suka shafi gashi. tashi to barkanmu da wannan lokaci barkanmu da warhaka kamar wasu irin cututtuka ne ma suke shafar gashi akwai cutan dandruff akwai cutan dandruff amosari kenan akwai cutan kwarkwata akwai cutan sanko da yake damun jama'a wato shi amosari ana iya samun shi a ko wani kilan yana da shi kai amfani da mataji ko kuma kai amfani da abin kitso yana da shi ko kai amfani da shi to zaka iya samu shi ma kwarkwata cuta ne da yake damun mutane sosai gaskiya saboda kwarkwata yana cin gashi dan shi banda ma gashi har yana taba yana cin scalp da yana dan shan jini kenan shi kan shi fatan gashi shi kan shi fatan gashi kenan kuma cuta ne gaskiya babba kuma idan aka kula da gashin za a iya maganin shi kamar ma menene yake kawo irin waɗannan cututtukan da suka irga kika irgo dinnan su amosanin nan su sanko da abinda kika kira wani guri sai kiga da gashi wani wuri irin gashi dai kamar yayi dabbare dabbare shin me ke kawo waɗannan cututtuka gaskiya wata sa'in rashin kula da gashi ne kazanta ko kuma kaje ka yi amfani da dan kwali mai datti ba a wanke ba ko kuma dan kwalin mai kilan yana da wani kwari wata sa'in ma kwarin kwarkwatan a cikin dan kwalin yake to maybe idan akwai a jiki baka sani ba ka dauka ka dora a ka to kin ga zai shiga gashi kenan kuma daga gashi kadan kadan kadan su suna haifuwa ne suna hayayyafa kadan kadan duk ilan guda biyu ne kafin ka ce mai sun karu hudu biyar shida to haka sai kiga sun yi yawa sosai gaskiya su yawanci gaskiya rashin kula da gashi ne da kazanta shi yake ka kawo cututtukan da sai su zama abin da ba a yi tunani ba a gashi kin irga cututtuka da dama da suke shafar gashi kamar wanne ne yake kawo zubar gashi kamar kin ga amo mata za ki ga muna damuwa da in gashin mu yana zuba ki ji ce ni gashi na sai zubewa yake ban san menene ba shin a cikin waɗannan cututtukan da kika irga wanne ne yafi kawo zubar gashi gaskiya kamar ne na faɗa daga farko rashin kula ne to kin ga kamar idan kana kula da gashin ka kana wankewa akai-akai to akwai da tunda idan ma akwai shi gaskiya inda ka wanke shi a yanda ya kamata to dattin da cutar zai fita akwai kuma magungunan da ake badawa kin ga kamar irin su black seed habbatus sauda karimfani hulba to gaskiya magunguna ne sosai magunguna ne sosai da idan ko koyaya kaɗan tafasa su ka shafa a gashin ka zai iya kashe maka in akwai kamar wani cuta in ma kwarkwata ne in ma zuban gashin ne to a wani in dai kana amfani da su yanda ya kamata gaskiya za su taimaka to gaskiya yawanci mata yanzu za ki ga gaskiya ba su kula da gashin sa da ya kamata wata ma za ki ga tana kiwuyan tafta ta je a wanke mata ko kuma ki ga kitso an kitso ya dade ya dade kitso yayi wata da watanni to shi ma za ki ga dandruff wato amosarin kenan in akwai shi to in kitso ya dade za ki ga ya dankare a waje daya kuma yawanci gaskiya gashi yana son iska wata za ki ga ta daura dan kwali dan kwali ya dade a kai ba a bude ya sha iska ba ko da a daki ne dai at least ko da yaya ne dai a ringa dan cirewa gashi yana shan iska a cikin cututtukan da kika irga na ga kin fi ba da karfi akan maganan ita wannan kwarkwata da take kama gashi shin menene illarta a gashin dan adam gaskiya kwarkwata babban ciwo ne sosai sabida kin ga duk abin da aka ce maki akwai kwaro ne a jikin dan adam shi ma kwaron dole akwai abin da zai ce ya rayu to zai zaki ga banda ma cin gashin da suke su kwarin suna dan cin fatan gashi zai zama lahar sun fara shan jinin kanka to kin ga abu ne ba karami ba tun da duk abin da zaki ji an ce da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan to in ya taru gaskiya zaki ga yawan ciwon kai wani ma zaki ga kanshi yana ta ciwo ya rasa menene banda ma ciwon kai ga kaikayi rashin sukuni kan kai ta kaikayi babu wani comfort gaskiya ko kuma zaki ga shi kwarkwata in yayi yawa wata in zaki ga gashi har yana wari to kin ga gaskiya kwarkwata babban ciwo ne da ya kamata a bada mahimmanci a kai kuma a rinka sanin yadda za a kula da gashi saboda a magance samun shi wa'annan cututtukan da kika irga mata ne kawai suke iya samuwa da su ganin cewa suke da kaman gashi mai yawa a kansu ko kuma har da maza ma suna fuskantar waɗannan matsaloli. Eh maza ma za ki ga gaskiya suna samun cututtukan saboda wani namijin za ki ga shi mai son tara gashi ne. To in dai har za ka tara gashi kuma yana jikinka to gaskiya akwai tabbacin cewa kai ma za ka iya samun za ka iya kamuwa da waɗannan cututtukan. Amma idan namijin idan kaman namiji mai aski ne maybe duk bayan sati ɗaya sati biyu za ka yi aske gashinka to in ma akwai wani cuta cutan in ka aske zai tafi da shi wai in su kuma mazan suna kamuwa fa da wani cutan a wurin aski saki ga kilan ka je aski ka samu saboda wani mazan wai su mazan zaki ga suna su nasu yawanci cututtukan da zaki ga yana damun su shine sanko zaki ga namiji ko da ma yayi ko da ma yayi aski in gashin zai fito wani wuri zai fito wani wuri ba zai fito ba to sankon nan shi ma kanshi wani cuta ne gaskiya da yawanci an fi samun su a wajen maza yawanci kuma zaki ga idan ba su magance shi da wuri ba sai ki ga shi ma ya zo ya zama masu wani wani damuwa kenan ya kamata su ma maza su rika kula da gashin su ga waɗanda suke tara gashi to a wasu sukan ce yawan wanke kai yakan sa wato kamar duk maikon da ke kai gashi ya fita kuma wanda ya hakan yana kawo bushewar gashi da yake haifar da ma wani lokaci zubar gashi to shin yaya ya kamata a rika wanke kai a sati kamar sono ko kuma a wata sono ya kamata a rika wanke kai gaskiya wanke kai kullum matsala ne saboda idan zaka ce kullun zaka wanke kai in ma mai kake amfani da shi to kin gani ba zaka bari man ya gama shiga ya abin da ya kamata ba zaka wanke idan kai kullun yana a bushe akwai yiwuwar zubewan shi ko da yaushe kenan saboda idan kai is moisturized yana da mai isasshe a kan shi yana da dan maiko a jikin shi to kin ga ko tajewa kika zo yi ba zai zube kaman idan a ce a bushe yake gaba daya ba to gaskiya ya kamata a ce ko da zaka wanke gashin ka idan a wata bai fi so biyu ba amma wanke kai kullun kullun kullun gaskiya gaskiya yana sa wannan kai ya zube yana da yiwuwar sa gashi ya rinka kakkaɓewa sosai da wuri to amma idan kaman a wata haka zaka iya samun kaman so biyu ka wanke so biyu a wata ko kuma kilan zaka iya sa kaman cikin wata biyu zaka wanke shi ma haka so uku ko kuma duk wata dai ka samu lokaci so ɗaya ka wanke kuma wanke wannan ba wai kawai ka zuba ruwa ka ce ka wanke ba a wankewa ne da ya kamata ka tsaya ka wanke a natse in ma salon zaka je ka tsaya a wanke maka a sa maka shampoo da conditioner a wanke maka dai yadda ya kamata gaskiya to shine nakan ji ana cewa kamar yadda ake zuwa wajajen wanke gashi sai na ji ana cewa kamar yawan amfani da shi wannan draya wanda ake amfani da shi wajen busar da gashi akan ce yawan amfani da shi shi ma yana kawo matsala ko kuma illa a gashi ki mana karin bayani mana eh gaskiya shi wannan heat damage kenan ake kiran shi inda idan zafi yayi yawa akai yana kawo cutan gashi kuma haka ne gaskiya in kamar ko da yau yaushe gashin kai kana sa mashi heat sosai watan in ka je zafi ana ana busar da shi ana sa mai zafi sosai gaskiya akwai wanda gashin zai zama very weak to ko da kitso za a maka gurin kwancewan akwai yiwuwan ya ta zuzubewa ko kuma in ka zo tajewa dandanan ya ya ya ta kakkabe to gaskiya shi ma wannan heat din wannan zafin yana kakatsar da gashi sosai to yawanci gaskiya ni ina ba da shawara akan cewa ko da ka je za a wanke maka akwai yanda za a busan maka da ba sai an sa maka zafin nan sosai ba za ka iya cewa a sa maka zafi a kaɗan wato on low heat kenan ko kuma akwai akwai yadda za a iya busa maka da gashi ba ma sai an sa maka heat ba kwata-kwata gaskiya shi ana kiran shi normal blow drying ne kawai za ka je sai a busa maka da gashi ba sai an sa maka zafi ba gashin zai bushe sai a taje a shafa mai shi kenan wani irin abinci ya kamata kamar mata su rika ci da zai dinga gyara musu gashi eh gaskiya stress yawan kaman wata sa'in ma yawan aikace-aikace irin ka gaji kwakwalwanka a gajiye komi yawan stress di gaskiya rashin hutu yana kawo kakkaɓewan gashi sosai kuma gurin cin abinci ya kamata a nemi abinci kamar mai gina jiki kamar 'ya'yan itace da 'ya'yan ganyayyaki da gaskiya wanda idan ka ci za su gyara maka jiki kinga ko madara ma yana gyara gashi sosai kwai yawan cin kwai yawan shan madara ayaba yana gyara gashi sosai gaskiya ya kamata kamata ko da abincin da zaka ci ka tabbatar da ko da ba ko da yaushe ba amma dai at least ko akan lokaci akai akai ka tabbata kana dan cin wa'innan abubuwan da za su dan gina maka jiki da za su gyara maka gashi shin wani jan hankali zaki yi wa mutane domin ganin cewa sun gyara a gujewa irin waɗannan cututtukan da suke shafar gashi shawaran dai shine a dage da kula da gashi a rinka shin abin da ya kamata tsafta dai shine gaskiya babban abin ko da za ka yi amfani amfani da mataji ko abin kitso in ka yi amfani da shi za ka dan iya sa ruwan zafi ka dan tsabtace shi ba ko da yaushe ba za ka iya idan ka man ka amfani da shi so ɗaya biyu uku sai ka dan ƙara sa za ka sa shi a cikin ruwan zafi in ma akwai wa'insu abin da suka makale a ciki na datti kin ga zai iya sawa ya tafi kenan. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a tilas anan nan za mu dasa aya a cikin shirin to a madadin ita Hasiya da muka kasance tare da ita a cikin shirin shirin sai kuma ni hawa Umar da na shirya da gabatar da ma sauran dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku nake cewa mu kasance lafiya. Tuma da lokaci ya yi kuma da za mu kawo muku wasu daga cikin saƙonnin da muka samu daga ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne na haɗin gwiwa daga Malam Umaru Kamba Yawuri da kuma Salihu Tanimu Sarkin Noma Yawuri. Suka ce muna kira ga hukumomi a Najeriya da su mayar da hankali ga magance matsalar man fetur da kuma matsalolin tsaro. sai kuma sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa daga sanusi maɗate da magaram da isuhu makeri maɗate da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce a yayin da daminar bana take ƙara matsowa a ƙasar mu ta jamhuriyar nijar muna kira ga hukumomin mulkin sojan ƙasar da cewa ya kamata gwamnati ta fullo da shirin bada manoma wato baiwa manoma iri da kuma takin zamani kyauta ko kan farashi mai sauki ta yadda manoman nasu za su iya sayan su su kuma koma gona aminu kano maida ya ce a madadin al'ummar garin maida muna mika saƙonmu zuwa ga ɗan majalisar tarayya mai wakiltar wudil garko da kewayenta abdulhakim kamilu ado da ya taimaka ya haɗa mana wutar lantarki da garin maida wacce aka kammala aikin ta tun shekarar da ta gabata amma shiru muke ji kamar an shuka dusa. sai kuma sako na gaba daga baban diman bande da ali sarkin yakin nima da kuma taso unguwar tudu da amadu mamman bande suka ce muna kira ga shugaban mulkin sojin nijar janar abdulrahman chani da cewa ya kamata ya duba halin kunci da al'ummar nijar suka shiga sakamakon rufe kan iyakar kasar da benin ya kamata a rage kudin man fetur da kudin harajin shigo da kayan masarufi ko al'ummar nijar sa sami saukin rayuwa sai kuma mala ango malamin makaranta ya wuri ya ce watsi da mafi karancin albashi na naira dubu arba'in da takwas da kungiyar kwadagon najeriya ta nlc da tuc suka yi abu ne mai kyau ina kira ga kungiyar kwadagon najeriya da su dage sai sun cimma burinsu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaice shugaban China Xi Jinping ne jinjina ma hulɗar da ke tsakanin ƙasar tashi da Rasha ya kuma sha albashin ƙara zurfafa ƙawancen nasu a yayin da ya karbi bakuncin shugaba Vladimir Putin domin tattaunawa a Beijing. Kafar yada labaran ƙasar ta RIA Novosti ta ruwaito cewa shugaba Putin wanda ke ziyarar aiki ta kwanaki biyu a China ya kira hulɗar tasu a matsayin wani ginshikin daidaito a duniya ya ce ƙawancen na Rasha da China ba na cin zarafin kowa ba ne. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce a yau Alhamis ya ziyarci birnin Kharkiv da ke yankin arewa maso gabashin kasar domin ganawa da jami'an soji a daidai lokacin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki a yankin. Zelensky ya faɗa ta kafar Telegram cewa yanayi a Kharkiv ya yi matukar muni amma kuma suna bisa kan lamarin. A 'yan kwanakin nan dai Rasha ta kwashe wato ta kwace ƙauyuka da dama a yankin na Kharkiv. a yau alhamis dakarun isra'ila suka ce wata tankar yakinta ta kashe dakarun isra'ila su biyar a arewacin zirin gaza rundunar sojin isra'ila ta ce akwai ma wasu dakarun nata da suka samu rauni a yayin musayar wutar mutuwar dai ta kai ga adadin dakarun isra'ila da suka mutu zuwa 273 tun bayan soma yakin a watan oktoban bara 'Yan sandan Isra'ila sun ce sun kashe wani mahari bayan ya yi kokarin daba wani jami'i wuka a gabashin birnin Kudus a daren Laraba. 'Yan sandan sun ce a kokarin da jami'an ke yi na binciken shi ne suka ga ya ciro wuka ya dumfare su. A nan take jami'an suka sa bindiga suka harbe shi har lahira. Ba a dai tabbatar da kowa ne ne yi maharin ba. To hawa da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirin yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu ka madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu Rab McLean. ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.